muna idar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana lokaci lafiya mu ruki daɗin tsira da aminci na Allah su sadu ga jagoran mu annabi mu annabi Muhammad da shi da alayensa da sahabbansa da duk wayanda suka bi gurabunsu har ranar kiyama mun gaida ku gaisuwa na musulunci muna muku barka da warhaka barka da kasancewa tare da mu cikin wannan shiri mai kayatarwa shiri mai suna sallarka kamar da muka sani a cikin karatu da muka yi na wancan mako darasi na 29 mun kwana kan ainihin bayani da muka soma a kai kan lamarin abinda da mutum ke faɗa ko yayin da mutum zai yi idan ya kasance a wuri da yake yana jin ladanai da dama ba lada ne guda ne kawai ba domin mun je a sunna ya tabbata in mutum na unguwa ko yana wuri ya ji kiran sallah irin abin da ya kamata ya rinka yi to mutum ya samu shi wurin da yake ne ba ɗaya ne kawai ba lada nan suna da yawa sai yanzu zai ansa kiran sallan yaya wannan mutumin zai yi wannan shine abin da muka kwana ko tambaya wanda muka kwana a kai a wancan mako yau shine satinmu na ainihin talatin daidai bisa ga wannan darasi da muke gabatarwa da haka za mu tashi kai tsaye da jawabi ma yaf'alu man sami a aksara min azanin abinda mutumin da ya ji lada ne ko kiran sallah sama da ɗaya me wannan mutumin zai yi inda za mu tashi kenan kai tsaye insha Allah ta'ala malamin nan a shehul allama ibn uthamin rahimahullahu ta'ala ya yi zance yana cewa laukanal mu'adzinuna yakhtalifuna wuda ya kasance mutum na unguwa sai samu ladanai suna saɓani ba ladani guda ba ne ga wannan lada ne ga wancan lada ne ga sunan lada ladanai daban-daban kowa kuma na da ainihin lokacin da yake kiran sallansa ya ce da haka ya faru fanakulu ya ce abinda mu za mu faɗa shine yujibul auwal wa yujibul sani ko shi mutumin da ya samu kansa a wannan wurin ga wanda ke rayuwa cikin unguwanni da muka yi misali da su a wancan sati cewa mutum na unguwa da ladanai sun kai goma masallatayya sun kai goma ashirin kowa kuma na kiran sallah ko ba lokaci ɗaya kowa ke kiran sallah ba wannan ya yi ya gama wancan na bi to in mutum na rayuwa wurare makamantan haka yayin da ake kiran sallah zai amsa kiran sallah na farko ya kuma amsa kiran sallah na ladani na biyu ladanin farko ya fara yana Allahu akbar Allahu akbar zai rinka bibiyansa har ya kawo ƙarshe ana gamawa sai shiga wancan ladanin shi kuma ya soma to me shin zai bibiyi wannan ladanin kuma gaba ɗaya li umumil hadisi yace saboda abinda wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kunsa cewa idan kun ji ladani na kiran sallah fa kulu mithla ma yaqulu ku faɗi irin abinda wannan ladanin ke faɗa ya ce sun mahuwa zikirun wasu nan bayan haka ma ai shi wannan amsa kiran sallah zikiri ne amsa kiran sallah da muke ganin nan zikiri ne wanda yake yusabul insana alaihi in mutum yayi za a bashi lada da haka amsa kiran sallan wani masallaci sa'annan a na masallaci wannan ba zai rage wa shi bawan Allah wani abu shi kara mai daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala in mutum na so duba littafin nan sharhul mumta na imam ibn usaimin mujalladi na biyu shafi na 74 zai ga wannan bayanin haka ne shawul islam ibn taymiya Allah masa rahama a cikin littafin sa al-ikhtiyaratul fiqhiyya shafi na talatin tara shi kuma yayi zance irin wannan yace shi ma yace wa yujibu mu'azzinan thaniyan shi mutumin da ke jin kiran sallah wurin ladanai sama da ɗaya shi ma ya bibi ya rinka amsa kiran sallah da ladani na bin ke yi wa akthar ya ce ma nan da yawa ne zai ansa kiran sunan kiran sallan su duka haisu yustahabbu zalika ta inda ana son haka kama kanal mu'azzinani yu'azzinani ala ahli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ce kamar inda ya kasance dama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ladanai biyu ne ke kiran sallah ladanai biyu da ke kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ainihin ansa kiran sallan su duka ladanai biyu ne ke kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewa ladanai biyu ne a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa an ka samu ladanan kuma sun kai biyu uku hudu ko sama da haka sai ka kabibi wa'annan ladanan gaba ɗaya ka rinka ansa kiran sallan su saboda a zamo an kamanta an bi umarni na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da an khalafa ba haka ne imamun nawawi shi ma a nasa bangare cewa ya yi iza sami'a mu'azzinan da mu'azzinan ya ce idan mutum ya ji wani ladani na kiran sallah bayan ya gama bibiyan wani ladani yana ansa kiran sallansa ya ce hal yaktassu istihbabil mutaba'a bil awwal wushin za a kebanta son ansa kiran sallan ga ladanin farko ne kawai shikenan ya ce da naji na farko na ansa yanzu na biyu ba ruwa na shin za a takaita ne kan ladanin farkon kawai am yustahabu mutaba'atu kullu ma'azin ko kuwa ana so mutum ya bibi kowanne ladanin wannan shine tambaya wanda imam annawi ya bijiro da shi a nan ladanai ne suna kiran sallah yace to idan ka ji kiran sallah na ladanin farko shin mustahabbi ne ka takaitu kan wannan ladani na biyu na kiran sallah baka bibiya baka ansawa ko kuwa ya za ka yi wannan shine tambaya wanda imamun nauyi ya bijiro da shi ce fihi khilafun lissalafi wa akwai saɓani tsakanin magabata kan wannan matsalan idan matsala ne wanda yake akwai khilaf tsakanin magabatanmu yace hakahu alqadi iyad yace malamin na alqadi iyad ya ainihin zo da wannan zancen fi sharhi muslim a cikin sharhi na ainihin sahihu muslim shi ce walam ara fihi shay'an li ashabina wa amma da na dubi wannan matsalan ban ga wani abu daga ciki da yake ya fito daga mabiyan mazhabinmu ba inji imamun nawawi imamu nauyi kan wani mazhabi yake dan shafi'iya ne yace ban ga wani abin da malumman shafi'iya suka faɗa kan wannan matsalan ba shi dai akwai maganganu da malumma suka yi na wasu mazahib daban amma mu mabiyan mazhabin mu ban ga abin da suka faɗa ba shi ce wal mas'alatu muhtamila yace kuma matsala ne wanda yake yana da iddatu ihtimal kenan ana ɗauke shi ta ɓangaren nan ana ɗauke shi kuma ta wata ɓangare daban shi ce amma wal muhtar zance wanda yake zaɓiɓɓe zance ne nake ga ya fi dacewa a tafi a kai an yi ƙal shi ne a ce al-mutaaba'a mutaba'atu sunnatun mu'akkada bibiyar lada ne halin kiran sallansa sunna ce mai ƙarfi yukrahu tarkuha an kyamaci mutum ya bar wannan matsayin a ahadis bil amri biha saboda fitowa karara da hadisai da suka zo suke umarni da ai wannan matsayin saboda hadisan sun fito karara suna umarni a bi kan wannan matsayin da haka bai kamata mutum ya bari ba ya ce wa ya yahtassu bil awwal wa amma wannan sunna mai karfin ya keɓantu ne ga kiran sallah na farko kawai ya keɓantu ne fil awwali da kiran sallah na farkon li'anna al'amura la yaqtadi tikrar ko domin umurnin bai nuni kan maimaitawa umurni ne kan in ka ji lada ne ka an sama ba yana nuni ne kan ainihin tikirari a rinka maimaitawa ba ya ce wa amma asulul fadila wa man ka dubi asali na falalan ansa kiran sallah thawab sanan da lada da ake samu idan an bibiyi ladan ana ansa kiran sallah wal mutaba'a da bibiyan nan fala yaqtassu wannan bai keɓanta ga farko kawai ba kenan sunna ne mai karfi wanda ana kyaman mutum ya bar shi amma wannan ya danganci na farkon ne amma mutum ya bi na farko sai kuma ya bi na biyu ladan da ake samu da falala duka mai shi zai samu kinan wanda ya ji ladanai goma sai ya bibiye su ya ansa kiran sallan su falalan shi da ladan shi ya fi wanda ya bi lada ne guda kawai misali kuna nan tare da wani sai aka yi kiran sallah a masallaci da ke kusa da ku sai kai da shi da ku bibi sai aka ba kowan ku lada 60 60 lada 60 60 sai aka fara kiran sallah wani masallaci daban kuma sai shi wannan dan uwa naka sai ya bibiyi wannan kiran sallah sai kai ka kiya in an kare za a bashi 60 ba za a baka wannan 60 ba sai ga masallaci na uku sai bibiya kana zaune sai a kara mai 60 ba a baka ba in ya samu shida masallatayya guda biyar ya bibiye su lokaci guda kai kuma kayi ɗaya kawai sai ka saura kan ladan ka 60 sai ga shi wannan dan uwa naka ya kai uku. kaga wannan shine abin da imamun nawawi ke nuni kan cewa in ka bibi na farkon ba a iya a tuhume ga ko a yabance ka cewa baka bibi na biyu ba amma falala da lada da ake samu in mutum ya bibi na farko da na biyu da na uku zai tattara wannan matsayin gaba ɗaya kai kuma da ka takaitu kan ɗaya sai ka saura kan ɗayanka domin baka yi yafi baka yi abin da za a baka lada na sauran masallatayen gaba ɗaya ba a duba littafin na almajmu'u na imamun nawawi mujalladi na uku shafi na 126 za a ga wannan bayanin gaba ɗaya sai matsala da ke biye da wannan shine ainihin thawab man qala mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin wannan bayani da ake ta yi cewa in ka ji ladan na ainihin kiran sallah karin ka bibiyansa ka bibiye shi to mutum ya bibiyi lada ne halin kiran sallansa menene ladan da wannan mutumin zai samu kada ka bibiyi lada ne menene ladanka da za ka samu ko kawai za ka yi aiki ne kawai aikin banza a'a akwai lada tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan lamarin to menene hakikanin lada wanda ake ba wanda ya bibiyi lada ne halin kiran sallansa akwai hadisi da aka samu daga abu huraira allah ya ƙara yarda a gari shi ne ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam faqama bilalun yunadi sai bilal ibn rabah sai ya tashi yana kiran sallah bilal bin rabah sai tashi yana kiran sallah falamma sakata yayin da bilal ya gama kiran sallan sai ya shiru qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man qala mithla ma qala yaqinan dakhala aljanna man qala mithla ma qala duk wanda ya faɗi irin abin da bilal ya faɗa man qala mitla ma qala duk wanda ya faɗi irin abin da Bilal ya faɗa yaqinan kuma yana mai sakankan cewa da abin da ya faɗa wannan mu duba wannan nukta da kyau yana da muhimmanci yaqinan shi na sakankan cewa ya ce ashhadu allah ilaha illallah wannan shahadan ina shaidawa babu abin bauta bisa kan cancanta face Allah in mutum ya faɗi haka ya ga da same shi ya zama mutum ne wanda yake mukhlis mai tauhidi bai yi wa Allah kishiya bai bautan wani abu tare da Allah subhanahu wa ta'ala bai shigan boka bai zuwa wurin pastors bai zuwa wasu wurare na neman biyan bukata ko ma bayan Allah kaga wannan mutum yace ashhadu alla ilaha illallah wannan shahada yana wa yaqinan aikinsa ya dace da wannan shahadan ha mutum ya ce ashhadu an la illallah ya tashi kullum yana yawo lungu-lungu sako-sako duk wani wuri da yake ana shiga domin zuwa neman biyan bukata yana shiga bai dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma bai yarda Allah kawai ke badawa ba bai yarda ma rayuwar shi hannun Allah yake ba yana ga wani ya iya kashe shi bai yarda samun sa hannun Allah yake ba cewa shi ashhadu Allah ilaha illallah babu yakini a ciki babu sakankancewa babu gaskiya a ciki haka yana mutum ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya kunshi wasu lamurra na farko akwai bukatan ta'a yanzu zaka annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ta'atuhu fima amara ka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya kan duk abin da annabi sallallahu alaihi umarni da ayi wa tasdiquhu ma akhbara ya zama ka gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ga duk abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akai wajtinabu ma naha anhu wa zajar kai kokarin nisantan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hani akai ko ya tsawata kuma ka tabbatar Allah yu'badallaha إلا بما شرع cewa ba za a bauta wa Allah ba shi bisa ga shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka mutum bai cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah yana da wani malami da ke shar'anta mai addini yana da wani gwani da shi ke gwada mai yadda za a yi koda ya khalafa wa karanta suwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan mutumin a wannan babu shahada anna muhammadar rasulullah da haka idan mutum ya ansa wa'annan matsayin gaba daya sai annabi ya ce ya kayyade lamarin da cewa yaqinan yana mai sakankan cewa kenan ƙwala zalika yakinan ya faɗi haka yana mai sakankan cewa mai yarda da abin da ya faɗa baya shakka ko kaɗan bisa ga abin da ya faɗa to duk wanda ya haka dakhala aljanna sakamakon shi aljanna Allahu akbar sakamakon shi aljanna inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa ga wannan nasan babu wani ɗa musulmi wanda zai ji wannan bayanin sai a same shi ana kiran sallah yana wani hayaniya ana kiran sallah yawa yana wani surutu ana kiran sallah yana wani wasanni ya bar ainihin lamarin kiran sallah yana kallon wani abu akan wayansa ko yana sauraron wani waƙe ko wani zance ko yana makamancin haka yana kake jin kiran sallah sai ka bar magana ka saurari lada ne ka bibiye shi kana ansa abin da ya faɗa kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa idan ka yi haka ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sakamakon ka aljanna in dai ka ansa kiran sallan yakinan kana mai sakankancewa da abin da kake faɗa bayan ladanin nan za ka shiga aljanna faban mu gaba ɗaya aljanna Allah ka bamu aljanna kyauta ba don halayyar mu ba Allah ƙara sauwaka muna ababa masu sauki da ka nuna muna ta hanyar manzonka sallallahu alaihi wasallam wanda in an yi za a samu aljanna kamar irin wannan abu ne wanda yake ba mai wuya ne da yawa ba amma sai gashi na an nuna muna in ka faɗi haka da sakankan cewa za ka shiga aljanna wannan hadisin imamun nasa'i shine ya fitar a cikin sunaninsa kan hadisi na ɗari shida da ainihin saba'in da hudu bayan wannan abin da kamata mu duba yanzu shine menene ake faɗa yayin da ake jin ana tada ikama yayin da mutum ya ana tada ikama menene wannan mutumin zai faɗa wannan matsala ne wanda yake yana da muhimmancin gaske mutum ya san abin da ake faɗa idan ana jin ana tada ikama bayan allah allah ya ƙara muku daraja da karamci so dewa muna samun mafi yawa daga cikin al'umma na musulmi musamman mu da ke rayuwa wannan yanki na duniya idan muna jin kiran sallah akwai wasu ababen da muke hurutawa waɗanda wayannan ababen ba su da asali a cikin shari'a wanda muke akai amma kuma muna ganin cewa ai in ba ka yi wannan ba kai ne baka san ma yanda ake sallah ba in ga shigo masallatai mu galiban da an fara ta da ikama da ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar shi mutane sun shiru na ce ashhadu an la ilaha illallah ta wahdahu la sharika la wahdahu la sharika la zancen gaskiya ne amma bai tabbata a sunna ana faɗin haka ba ashhadu anna muhammadar rasulullah sha ce sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kansa ma yana yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati amma akwai inda ake salatin wannan bugire da an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai mu ansa sallallahu alaihi wa sallam hayya ala salah sai kowa ya shiru hayya ala fala sai kowa ya shiru قد قامت الصلاة قد قامت salatu قد قامت الصلاة شكا جي Allahu akbar Allahu akbar sai mu ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa la ilaha illa allah sayyidina muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan lamari kamar da muka ji na faɗa haka muka tashi muka je ana yi haka muke yi haka dewa yawa muke yi amma bai da asali a cikin shari'a bai tabbata a sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da haka menene ake faɗa yayin da ake jin ladan na kiran sallah zancen gaskiya shine babu nasi ko guda da ya zo sarihan wanda ya fito karara yana tabbatarwa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ana ta da ikama ga abin da ake faɗa shi dai malumma sun ce idan ana ta da ikama kana iya kana bibiyar lada ne duk abin da ya faɗa kai ma ka faɗi irinsa saboda hadisi da ya zo na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce la yuraddu du'a addu'a la yuraddu bainal adhanain ko la yuraddu du'a bainal adhanain ba a maida addu'a tsakanin kiran sallah guda biyu na yi da da kiran sallah guda biyu kiran sallah da iqama sai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira iqama da suna adhan kenan ana iya ɗaukan wannan matsayin ikama matsayin kiran sallah da kan gana jin ladan na ta da ikama shi kama ka rinka faɗan abin da yake faɗa in ya kai hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala ka ce la hawla wala quwwata illa billah in ya kai qad qamatis sala kama ka ce qad qamatis sala wannan shine abin da malama suka faɗa yace kad qamatu sala kama kace kad qamatu sala yace Allahu akbar Allahu akbar kama kace Allahu akbar Allahu akbar yace cewa la ilaha illallah kama kace la ilaha illallah kamar yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya nuna ana kiran sallah mutum ya rinka faɗa amma fa bayan Allah ko na hadisi wanda ya zo a cikin sunan na Abi Dawud daga Abi Umama Allah ya ƙara yarda a gari cewa Bilal ɗan rabah ainihin bilal ɗan rabah akhadha fil iqama ya fara tada iqama falamma an qala qad qamat as-sala wa ya bilal yace qad qamat as-sala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqamaha Allah wa adamaha aqamaha Allah wa adamaha Allah ya tsayar da sallan kuma ya dawo da ita kaga wannan ruwayan da ya zo a cikin sunan Abi Dawud ruwaya ne wanda yake bai inganta ba kamar yadda hafiz ibn hajar al-askalani ya faɗa a cikin littafi mai suna at-talkhisul habir mujallaji na farko shafi na biyu da goma sha ɗaya haka cewa a kama hallahu wa adama ha ba sunna ne wanda yake za a yi aiki da shi domin bai da inganci da haka abinda mutum zai iya yi akalla ya rinka bibiyar ladan in ladan ya yi ya faɗi abu shi ma ya faɗa ko kuma mutum ya yi shiru kada ya ce komai har a da ikama amma wanda muke yin nan Allahu akbar Allahu akbar ce Allahu akbar ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika la ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya ala salati hayya ala falah qad qamati salatu qad qamati sala shirin Allahu akbar Allahu ya Allahu akbar su guda la ilaha illa ce la ilaha illallah sayyidina muhammadar rasulullah wannan abin da ake yin bai da asali a cikin shari'a bayan Allah sai ƙoƙari kokari mu kiyaye mu tsaya inda magabatanmu suka tsaya mu kenan mu bibiye su daidai da suka yi mu kenan amma abin da za mu yi wanda bai da tushe bai da asali daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam koya muke ganin kyawun wannan abin gujewa wannan abin shine mafi alkhairi saboda mu samu tsira haka allah subhanahu wa ta'ala ce mana wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun shiryu wama atakum rasulu fakhudhuhu ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo muku da shi ku rike abin da ya hane ku ku hanu wannan shine matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna da haka duk wani abin da zamu yi na addini inda zamu yi domin neman lada sai mu nemi asalin wannan abin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ganin cewa ai wa'annan ababen ai ba laifi bane da dai salati ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa zikiri ne kai ai wannan ba laifi bane a abin da ya kamata ka tambaya shine wannan salatin da kake yi a wannan bugirin in alkhairi ne shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan alkhairin kuwa in ka ce eh tambaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in ka ce bai koyar ba ka tuhumi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da boye ilimi in ka ce kuma ya bayyana ce mu ce maka hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjanka inda annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sallallahu alaihi wasallam cikin da ikama ka kawo hujjanka kana da shi in kuma baka da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba to yanzu tambaya na uku shine yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba bai nuna kowa ba kai da ke yin tambaya shine abin da kake yin alkhairi ne ko ba alkhairi bane in ka ce alkhairi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan alkhairi in ka bai sani ba ka tuhume shi in kace ya sani ko ka ce ya boye ilimi dan haka sai ka tsaya inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaya inda tsiranka yake kenan domin laukana khairan la sabakuna ilaihi inda yin haka alkhairi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi zai fara sai sahabbansa masu daraja su ma su bibiye shi kan wannan matsayin sai ma mu zo mu tarar da shi gashi nan sunna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu bi dan mu tsira amma rashin samun wannan da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi barin shi shine mafi alkhairi dan haka mun ainihin aje wannan darasi da wannan wuri domin lokaci ya fara halaran mu har zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatunmu nan duniya ababa da yake za su fi karfin mu cikin rayuwa Allah iya muna ababa da yake muna bukata na alkhairi Allah ya tabbatar muna shari da muke tsoro Allah ya kiyaye mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fi da mu cikin talauci da mugun ciwo da mugun ji da duk wani abin da yake bai da daɗin ji Allah kiyaye musu na Allah ya kare mu daga barin sharrin makiya Allah ya biya bukatun ma'aikata na wannan gidan talabishin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare su ya ba su hikima da ilimi wanda za su rinka fidda ainihin shirye-shirye wanda zai rinka amfanar da al'umma duniya gaba ɗaya sannan uwa uba mai wannan gidan talabishin ba ma mantawa da shi kowane rana cikin addu'o'i mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatunsa ya sa ainihin manufa da yasa ya wannan na alkhairi Allah ya tabbatar mai inda ya fi da dukiya sa cikin wannan tafiyan Allah ya bashi ninkin ba ninki madadin abin da ya fitar sannan Allah ya haɗa mu da shi cikin gida na karaman ranar kiyama abin da muka faɗa wanda yake yayi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kutun tubi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afwa ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh